الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan dare na lahadi daren da muka saba karanta ɗaya daga cikin littattafai biyu ko dai sahihu muslim ko siraju salik to yau cikin ikon Allah darasin na sahihu muslim ne wanda ake cewa abul husayn muslim ibn al-hajjaj an-naisaburi wanda aka haife shi a naisabura wanda kuma a shekara ta 206 ya bar duniya 261 kuma tarihin karatunsa yana da abin mamaki saboda shi ɗan kasuwa ne yana sai da riguna iri-iri da ya duna iri-iri saboda haka tafiye-tafiyensa na ɗaukar karatu a wurin malamai sai ya haɗa da kayan sayarwa wannan ya ba shi damar haɓaka kasuwancinsa da kuma yawaita iliminsa Allah taimake mu to alhamdulillah darasin da muka yi da ya gabata yana ce mana wanda duk ya mutu la yushrik billahi shai'a da khalil janna wanda ya bar duniya bai haɗa kowa ba bai hada komai ba da Allah wurin bauta ya shiga aljanna ma an gama wa man mata mushrikan dakhala an-nar wanda ya mutu yana halin hada Allah da wani a cikin bauta ko wani abu a cikin bauta to an gama ya shiga wuta Allah kare kun ji matsayin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wannan kalma ake shiga musulunci idan wannan kalma ta samu matsala to addinin mutum ya samu matsala ko da yana wasu ayyuka kyawawa idan shirka ta shiga to kyawawan ayyukansa ba su da amfani to wannan kalma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita da'ima ce in aka faɗe ta shi nan. ko kuwa tana iya samun matsalar tana iya samu domin ma'anarta mutum ya kore duk wani abin bauta a sama a ƙasa a tudu a ruwa a gabas a yamma a kudu a arewa ko menene ya kore la ilaha da ya ce inna Allah asbata al'ibadata lillahi wahda ya tabbatar da bauta ga Allah shi kadai to a lokacin da ko kalmar bakinsa ta faɗi wani abu na warware wannan kalma ko aikinsa na gaɓoɓi ya nuna warware wannan kalma to fa a lokacin shi baya tare da ita Allah kiyaye mu saboda haka za mu duba mu gani darasin gaba inda za mu ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani da yake nuna mana cewa babu wato rubutun imamu muslim kenan imamu muslim rahimahullah ya ce babu harimi katilin kafiri babin haramta kashe kafiri Ba da قال لا إله إلا bayan kafiri mai yaƙar musulmai wanda bai yadda da littafin musulmi ba bai yarda da abinda Allah ya ɗora wa musulmai na aiki ba bai yarda da hannun da Allah ya yi wa musulmi na kaza da kaza shan giya ƙarya zina sata caca da sauransu to lokacin da waɗannan abubuwa a a ba haramun ba ne to idan shi wannan kafiri Allah taimake shi ya zo ya faɗi waccan kalma to magana ta ƙare jininsa ya haramta dukiyarsa ta haramta kenan ba za a yaƙe shi ba ba za a kama shi a matsayin mai biyan jizya ladan tsaro idan mutum ma musulmi ba ne kuma yana zaune a daular musulmi yana zaune a ina daular musulmai akwai kudin da zai riƙe biya saboda za a kare mutuncinsa za a kare dukiyarsa za a kare jininsa zai riƙe biyan wani abu shine jizya wanda ya faɗi wannan kalma asimat min ma dima'uhum ko asima jininsu ya haramta ma'ana an kiyaye shi dukiyarsu an kiyaye ta Allah taimake mu shine ne karka yadda mutum ya faɗe ta kalma mai tsada kuma ka taɓa dukiyarsa ko ka taɓa jininsa ko ka taɓa mutuncinsa jama'a mun gane abin da wannan babu zai koya mana babu taharimi ƙatlil kafiri ba'da an da لا إله lailaha الله to لا إله إلا tana tare da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce la ilaha illallah ya ce ba zai ce muhammadu rasulullah ba sallallahu alaihi wasallam to kalmar shahadarsa ba ta cika ba mun karanta a ɗaya daga cikin littafanmu manzumat لعله ابن رشد فإنه لن تكمل الشهادة إلا بذكر صاحب الزهادة محمد مكمل الرسالة يدى الأمر يكي كلمة الشهادة باتا تكا إلا بذكر صاحب الزهادة سيان أنبتي ما أبو تنقود الدنيا دنا وايه muhammadin mukammilin risala nabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya cika ta aika walakin rasulallahi wa khataman ya cika komai saboda haka dole wannan kalma ta la ilaha illallah tana tare da muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama na'am wannan shimfiɗa kaɗan kenan حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار عن المقداد بن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد ابن الأسود يباش الأباري يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي يأتي يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار يا رسول الله قافتوا yanzu idan ka bani labari mana idan na kashe wani mutum daga kafirai kuna ji ko laqitu rajulan min al-kuffar na haɗu da wani mutum daga kafirai fa qatalani ya yaƙe ni fa daraba ihda yaday bisayfi fa qata'aha ya yaƙe ni ya sari ɗaya daga cikin hannaye na biyu ya yanke hannun sun malaga minni bi shajaratin sannan sai ya laɗe min a jikin wata bishiya ya ƙuya ya rakaɓe laba laɓewa faƙal sai ya ce aslamtu lillahi ya yaƙe ni ya sari hannuna har ya yanke hannun ya gudu ya labe a jikin wata bishiya afa afa aqtuluhu ya rasulullah ba'da an qalaha ya rasulullah zan kashe shi bayan ya faɗi wannan kalma وقال يا جماعه لا اله الا الله محمد رسول الله اما في أي كافين في فنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله قولا تقتله ممن لا تقتله لا تقتله لا تقتله لا الناهية لا تقتله لا النافية قال فقلت يا رسول الله إنه قال yana ga yadda wanda aka shi ثم قال ذلك بعد أن قاطعها فلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقت لو ملائكه that وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال kuma kai ka koma matsayinsa kafin ya faɗi wannan kalma wacce ya faɗa ya faɗi kalmar mai matsayinsa kafin yanzu an yi kurkure ka koma matsayinsa ya koma matsayinka kuna ji jama'a na saboda ka karka kashi ina fata ya da jininsa